Asabar goma sha biyu ga watan Oktoba kuna sauraron shirin labarin matasa yau mai gabatarwa ni Tarnan fudda Ahmed tare da Aisa. Aisa ya kike? Na dama Tarnan ya kake. To Aisa komi daidai ne naga kina ta mulmushi komi ke labari yau. To jiya rana ce ta musamman wadda aka hidana na 'yan mata masu jagorancin kansu. Za mu leƙa anyamai mu gaya ne suka yi sallar nasu. Sannan a cikin takaitaccen rahoton mu za mu leƙa a maraɗi inda cikin makarantun ne ake aiki da na'ura. Kamar kullum mukan ida da wasannin motsa jiki. a ranar litinin da ta gabata ne kamar duka kasashen duniya a nan jam'uriyar niger a yi ranar duniya ta samun muhalli ko kuma gida ko haka ne ka sani a nan niger samun gida yana da wuya musamman matasa waɗanda ba su da arme saboda haka mun tattauna da wasu matasa ga fassarar abin da suke faɗi mutane ba samun muhalli yawanci dalili shine idan mutum gwamnati ne ko tuzuru mai gida na ganin matsala ce sannan akwai tsada a yamai kuɗin haya sun yawa kuma babu tsarin sa ido kan kan kuɗin haya kowace shekara masu gidaje na ƙara kuɗi. Gaskiya akwai matsalar muhalli a Nijar musamman ma ga matasa idan kai gwamnati ne ko tuzuru sai a ce ba a baka hayar gida na biyu kuma akwai tsada na biyu sai kuma ka ba da abansa wata biyar shida har zuwa shekara na uku a yi mai haya na da tsada daki guda mai falo sai a ce ma jika satin ko jika tamanin. Bayan wannan jawabi za mu dauko wani rahoto shi ma wanda ya shafi wata sallah da aka yi ranar Juma'a jiya ko Aisa. Eh a haka ne. Wannan sallar dai da aka yi a nan birni ya mai ta haɗa 'yan mata masu jagoranci da riwon da suka fito jahohi daban-daban na wannan ƙasar tamu. Su da wa'annan 'yan matan masu jagoranci za su tattaunawa ne a kan al'amuran ci gaba kuma da na karfafa zaman lahiya tsakanin al'ummomi ko? Haka ne jiya dai aka yi wannan babban zaman taro na 'yan mata masu jagorancin kansu. To domin karin bayani a bikiyar aikin mu Rukayyatu Abdurrahman ta haɗa mu rahoton da za a ji hassara shi. Kimanin 'yan mata ɗari da suka fito daga sassa daban-daban na Nijar ne suka haɗu wannan mako a Yamai domin tattauna batutuwan zaman lafiya da jagoranci na mata. 'Yan mata Khadijatu mamba a ƙungiyar New Challenge da ta shirya wannan taro ta lakanci abubuwan da taron ya kumsa. Babban gurinmu na mu haɗa ƙarfinmu domin kawo kwanci hankali da ci gaba mai daɗewa a Nijar akan lafiyar jikin mata da yara da yaƙi da tsotsarar ra'ayi akwai sakamakon da za mu fito da shi domin samun ƙarfin gwiwa yaƙi domin ƙwato haƙƙin mata. Malika ta fito ne daga Maraɗi, lamarin ya faranta mata rai kuma cike take da kyakkyawan fata. a gaskiya babban sa'a ne a gare ni zuwa wajen wanga muhawara da an kai akwai horon da ake yi wanda ake koya mana yadda za ka buɗe ma'aikata ka kawo ci gaba a cikin ma'aikatan naka aishatu ita ce sakatare janar ta kungiyar yan mata na tawa a ra'ayinta abubuwan da aka tattauna a wannan horo suna da muhimmanci mun samu daman hira da canza basirinmu muna taimako wajen wayar da kan mutane kuma muna aiki wajen taimaka ma mutane da ba da jini wajen waɗanda ba su da lahiya. A ƙarshen wannan taro za a tanada wata takardar tsarin aiki domin ganin lamarin ya shafi 'yan mata da yawa da kuma shugabannin siyasa. Aisa za mu sa kullo a bangaren karatu ko? Haka ne. Za mu je a can jihar Tilaberi inda ɗaliban jami'a wannan da ake ce ma Abubakar ba suka tare hayya RNN wadda ta rasa gadar kaina. To me yasa suke yajin aikin? Domin sanin dalilin da yasa wa'annan matasan suka yi wannan yajin aiki abokin aikinmu na Tilaberi Mamudu Abdullahi abdullahi ya tattauna da dauda alhaji sulai wanda yake shine shugaban kungiyar matasa ta wannan jami'a sai a saurare shi Nos enseignants chercheurs Tilaberi ont lancé Malaman jami'ar mu na kungiyar SNEX na Tilaberi sun shiga yajin aiki na sai illa masha Allahu domin nema a biya musu bukatun su. Mu kuma mun fito yau domin mu nuna bakin cikin mu. Akwai kuma zancen alawus na abokannin mu. An biya kason alawus na biyu a cikin dukkan jami'o'i amma a nan jami'ar Tilaberi mun gane cewa ana nuna muna wariya domin akwai abokannin mu da har yanzu ba a basu alhakinsu alhakin su ba. Hukumomi sun yi muna alƙawalin soma ayyukan gina dakunan jami'a ba tare da bata lokaci ba amma har yanzu ba a yi komi ba a yau hilin kwallo shine jami'ar mu idan suka tada mu saboda sallar 18 ga watan Desambar ina za mu je Yanzu kuma sai mu shiga a cikin takaitaccen mu inda za mu leƙawa jiratawa cikin region Maraɗi inda akwai ɗalibai 120 na firamare da kuma kwaleji suke aiki da na'urori cikin makarantar. Shi dai wannan sabon shiri wanda ake cima Monecol Numerica wani shiri ne a can radi da kuma jiratawa. Muhammad Mamma abokin aikinmu na jihar Maradi ya zagaya a can makaranta ta firamare ta wayannan ƙauyukan biyu sai a saurari fasar rahoton da turo mu. Muna cikin makarantar firamare. na ƙauyen Radi makarantar da aka zaɓa domin shimfiɗa tsarin da ake kira Monekol Nimere tsarin da ake aiki da wayoyin da ake kira tablet a karatun firimare. A ganin daraktan makarantar Aliyu Malam Alhassan wannan tsarin wata muhimmiyar dama ce ga ɗaliban. Ba kamar tablet ɗin da kuka sani ba ne, tablet ce da aka shigar da jadawalin karatu na firamare akwai darussan ƙidaya Faransanci. Malaman makaranta su wata babbar dama ce da zaran kun gabatar da darasin ku cikin aji da kun je ajin kwamfuta kamar wata tilawa ce za ku A cikin wani aji da ke nesa da hayaniya ne ɗalibai talatin na farko suke karatu a babban allo suke ɗaukan horo. Uwar gidar Ibrahim Bara'atu na ba da haske a kan aikin yau. Muna sawa yara kuma sai su kalla saman na'ura aikinsu. Abun ya fi sauƙi sama da da da muke yi zane sama tablo da lakri A nan ya fi musu sauƙi domin daga munke ma yara su taɓa wani wuri sun san inda za su taɓa. Abdulrauf Hamisu mai kimanin shekaru goma sha uku da ya samu sa'ar kasancewa cikin yara sattin da aka ɗauka na wannan tsarin. Na yaba karatu a na'urar. Yana jin daɗi. Akwai Faransai mat da acoustic ana gwada mun muna gane. A faɗar daraktan makarantar cewa ƙwararrun ɗalibai da ke aji na biyar da za su wuce aji na shidda ne ke cikin wannan tsarin. Ƙa'idodin an tsaida su ne tare da haɗin hannun uwayen yara na ƙauyen wanda ake kira faran de Lev. Tarnan wai ko ka iya aiki da na'urar. Aisa <laughs> ina gani kina mana wani kallon raini ko? Yanzu kuma za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. To aisa labarun na wasanni na wannan asabar dai mu fara su da wasan sada zumunci da aka yi tsakanin maina na jam'uriyar Niger da kuma 'yan wasan shupolopolo na jam'uriyar Zambia. Ya ne wasannin sada zumuntan suka kare? To su da nan wasannin sun tashi akan kunnen doki ne inda kowace ƙasa ta sama 'yar uwarta kwallo ɗaya. Waye jagori 'yan wasan kwallon kafa na Mena? Cheka Omar Jabate ne ya jagorance su kuma shi dai wannan koci ya yaba da 'yan 'yan wasan maina suka taka leda kuma aisa ina so tuna miki Nijar dai za ta shiga wasan tankade da rere na shan da kuma na kan. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu gode sauraron da kuka yi muna gode gare ka tarna sai gobe idan Allah ya kai mu.